Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa na'udzu billahi عليكم عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت انزل أبو جهل ابن حذيفة ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة شامية مع أمل فشهدت فيها قالت فلما انصرف قال ودي هذه Alhamdulillah, kita telah berhasil. Kita telah berhasil. Kita telah berhasil. أما لمرض من ذهب أبوه من ذهب ولذلك أرجع للشمعي كان أمضاء مستهدية للحالية إذا مثالي نسبة ذلك مع وجه مكتبة وهو نسبة عمرية أولا يرمى تأكل إكثر إذا أخذ في أفضل دوالي شيء أكمل أما يجوز وهم أبوه وديه أقوى في أفضل الشيء أبدا يتطور شبه ضرب منه ودبر امه اخر في روايه ان كان جسما يقول امه قوما انما سكت إذا صوت الأمر أنا أتأتي أنا صوت أشكل سكن كذا أنا كأقول ما أنا أشكل سكن كذا وتكلم أنتم مني وإذا صوت الأمر أنا إذا توفيت السكن أنتم كان يزال هو المعقول إلى ما أقول وهم أثر كريم wannan kan ana cewa sunan kan mujalatu maulaki da kuma mummuna na insha Allah ta tsara ita da mai gidan na dukkan su mawali ne ana cewa dukkan su mawali ne na Aisha Allah ta tsara a wa in kana fi ikhtilaf في في ولاية أبي ناجي يكون عندي قول أنك ملازم أنت ملازم أنك ملازم لهذا وأنا ألزمك بنا بذلك أنك من ذات التابعين إلى يمسك موالينا ما تذكر في مواليكم إذا تبارك بالموالين ويتم هذه الأساس مولاة المؤمنين عائشة الله سبحانه وتعالى قالت تكي cewa أحد abu jahal ya ce muku wata يا jahal ya ba da kyauta da lura da Allah معنى صالحا ونقى ميتا شهاديا وكذبا والمثال فمثل المثال من ورده شهيد كتاب معناه ما يزيد يزيد به فقط ميتون معناه بيدوش لنا في قلبه بجنه هذا الجنة في بارش إلى ما أدري ساهم يوم الحمام يقول علينا لا تخشى على النسل يمين الآن ذات أن يكون ذات يقرأ يقرأ الجلال وأكمل والنسل إذ أكوى الله عليه وسلم فشهد بها الصلاة إذ صلى الله عليه وسلم آه، في أنفاس الشيخ إذا إلى هذا لذلك الشيخ في أدبها ودم متعلق الله سبحانه وتعالى dan Allah kata Mungkin ada mungkin lebih masjid. Dan Allah yang sudah cipta aku dengan فلما صرف قال اغسل تتسلى قال تلك ترجيها بالمتمسة إلى أبي النهر بإمكانه تكليف قوة فبها وسنا ما يفتن وبدا أبو جهل فإني نظرت إلى أبي في الثلاث ina cikin sallah na waɗannan abubuwan da ke jikinta Allah yana cikin sallah hankali na da kuna kalle ba ka da ya fi har ya zama su ya fi sanya fi sallallahu alaihi wa shi da kansa kenan kamar yadda za a wata bayan al'adni in farali ana cikin sallah yana cikin sallah yana cikin sallah da shi da kuma haka yake a wannan riwaya an zama ku da ajiyar zama cewa wanda ya bada wanda zai kan abu jahannam riwaya hisham ibn urwa alayhi wa wanda isnadin shi da imamu bukhari ya da shi da wannan hadisi imamu muslim da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar kasar قبيصة لها قلميات وكقبيصة وتأتوه من أهله ثم أعطاه أبا جهل ما قدم أبي جهل في جهل الأولى. لقاء أبي جهل an abidaniya abidaniya shi ma kitabun ne mai so sai da suke na alaƙa ba shi da hoto sannan kitabun ne shi ma na yafi wanda yake bisa bayyana mutum ya ba mutum Allah ya kyauta mutum Allah ya tana bayyana shi sallallahu alaihi wasallam ya yi bin da ba da ke ko ba da sallallahu alaihi wasallam da ya ba mutum zai ce maka na gode da shi da aika mun sai ce a dawo maka da shi inda mun ce don haka ne ka dawo amma in sai ka ya ce bai shi ba suka ce ya tara inda dama ta yi ومن هو يتلمس وكان الميراثي بالدليل هذا أحسن في تاشكو التشكيل والأنواع يجب في شديد تاشد بالدليل هذا قبل بالدليل شيء أول رواية شمك هو يجب الله الله ثلاثة يجب شوالي ما رسول الله يبيت أحد أمام وقال يجب إلى رسول الله ألف كما قبل ذكر أمام wannan shi ne kawai النبي صلى الله عليه وسلم يجيء يا أسلم يجيء أقول لا من أنا أسلم من جون يا من أهل وكنا صرينا في المال بشيء رأينا كما لبيت ko shiga ko wani abu da yake akwai anani a jikin baya halatta da kowane ai ya taɓa yin sallah a cikin aisha ana cikin sallah da ya dace sallah sai ce na miji a azumi kera miki hali bayan an hada da ke kullum a cikin bango ko an da zai da bango ɗakin amarya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin sallah kuma sai aka kama. Zan ajiye bikini me yasa la tazal tasawwuruhu أقول هذا الشيء حتى أنت أغلب شيطان أكثر من جلوس Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan shi ne tsakanin abin da shigo tsakanin da dauke mai da yana da Wata rana ya yi sallah ya hanya da da ta sauri ya kira shi da ta ce na ɗin zama ta yi da mene ne kira ne ta ce a shi ɗakin da ake kowa ya tsaye ya tsalla da wannan kawai wani a shi a fahimci mai daga gaba da liman ke tsalla shi ne ce ai na nan karin jin ko kuma ni sun da yanzu karin jin ko jin ko yanzu ma'ana duk wani abu zai ɗaukar hankalin mutum yana cikin sallah to ba a kai zaman ko mai sallah yana fuskantar shi to wannan abin yana da bankin ko kuma غير الحدثنا لما شئت الله وبعد شكرا عندي سابع ذاك اليوم ظننت بتدامل عندي كان قال صلى في شيء من أمر وطن في اليوم ما فيه وهكذا كل مثل ما يكون فقط من ينسى حتى زي تشغل حتى إذا تتجسد له ممكن وبهكذا to yanzu birnin sauki da rahama da jin da inda misali gaba ɗaya babu sassauci a wannan da ba ya halarta duk wani abu irin wanda ya shigo cikin masallaci sai da a tafi da kafin bayan arewa wanda kuma ko a hakan shi ne wanda ya ci ko ba shi wani kaga wannan na daga cikin abubuwan da yake ya dace a rinka lura da gaban sallah gaban masallaci da aka zo sallah kan kalanda wasu abubuwa Allah ku daina sawa ga wani ma'ana wanda yake fada yana sawa wani kare na karanta hadisai da ayoyi da ke wajen da kamin kwamiti da duk abubuwan da ke wajen bai karanta su amma kuma duk ba sallah ce bai damu da shi allo na lokutan sallah ko duk sannan su yake sa al'ada yana karanta amma idan ba sallah ce ba duk ba ruwan shi da to shaitan ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutaci ne wasu malaman na ganin a iya cewa ambijaniya ko ku sai ya ce ambijaniya لأنه كتاب والكتاب mu لا يؤمن an fahimci wannan kuma suka ce mafi ya zai ba ce da ambijan wuri ne wanda ke faru ala ya hasa tsafta shi na ambijaniya amma ruwa ta gwada ambijaniya wancan kamisa na ita na fi samun yanzu kuma an kasa da kamisa wala Allah wancan babu da ya kawo Allah ta'ala ala wannan na nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa wani abu na iya bijiro masa yana cikin tsaro kenan min ba da aula wani wanda yake ba shi ba hakan zai iya bijiro Allah ta'ala shi ta yi. وحدثني مالك تؤمر الجن إيه؟ وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن باطلة الأنصارية كان يصلي في حرفه فصار جبوتيا وقتل يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك وجعل يشبهه بصره كأسد ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى قال لقد أصابتني في مال هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل لكل الذين أصابه في أجله من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله وما أكون شيء Thank you. أبو طلحة الأنصاري الله تعالى شكرا مقيدا كان يصلي في حرمه وترى وترانا تتشيء الله كل من فقار دبسي دبسي كاش أنا شاوانا دبسي نمره سوريا كمار أيها اليمامة وتشي اليمامة نفسها أبو خمس شيئا أبو إذا كانت بين من حيث لا تبين اللون في هذا المشروع وكما تبين أن كل يوم ولا تبين أن كل يوم ذلك هذا هذا ذلك المشروع ينا كل يوم هو ينا صلى تبون كل شنوا وتبون دبوا ne wanda yake masu nishaɗi irin wanda yana ba su shafi na gari wata suke da rasa biyar zuwa kuma a rage yana tare da mutum yana zai biya kuma yana da mafita da zai fito ila ma da shi ne man hanya yake amma kuma kai ko man da yake ba ta da ko zalika shi kuma kai ko man da yake yana da dan masa abu alha shi kuma abin da ya ba shi yana ta kallo ga shi kuma yana fa da Allah bi mu basara mu ka dan haka da in yayin nan bi ce in yayin nan ne har ka shi ya kan fara da ya lokaci ina kallon shi sun marasa ya salati bayan nan kuma daga baya sai kana sallah kan ke abu tsara kala tsari sai ainihin ya dawo ci gaba da Allah bai za ku la ya zai kan sallah shi shi ta ya riga ya ɗibi abin da zai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya kan da ko da mene wata ‘yan lada ce shi ɗan ke ɗan yamin nashi rabu shugaban shi ɗan waje a cikin rabu sai ya rasa tuba ta ajiyar mai wai za a wala yadda ne kan kala da faɓa a nan hankalin da ya zaga sai ce da ana kawo kun shi mani na aza fitina da ce ba mu shakka fitina ta same ni game da wannan yake wannan yake kallo ba wai sashen da sun ce ne ba ita kanta ruwan ita ainihin dunya ta a cikin tsallan amma ya ga da mu. Wajen ila Rasulun Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan sai zo zan magan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tare da wani zai a karo ta cikin tsallan. Sai ba shi labarin tilas abin da ya sami ne kan cikin kulura a gonar da yake sallah. Kina a tsakarar wannan sallar tana filaje mai mafarar yiwuwa. إلى من الحوض اللهم إنك ورد إليك أنا شكرا تسلم بألوك amma yana ganin cewa wannan shagaltuwar da ya yi da kallon mancan sun har yanzu yana tunanin wata alawai tana ce ta same shi same shi kuma me ya ja masa dukiyar sa don haka yake ganin abin da ya fi shi ne ya kafara kafara mana abin da ya same shi shi ne ke cewa a rasa da wani wanda da lillah a baki ɗaya wannan lambun na wannan gonar da wani ba da ta sanata domin Allah a baki ɗaya ya haƙura ya sallama ya ba da ta sanata domin me yasa saboda ta shiga suka ce ai ya ga yana karama wani kana na wani Allah mu don haka ya kai mishi ba ba ko har yi rasulallah da kira na fara ta duk yadda ka so ya rasulallah sai dai bai kuma shi ba yanzu zai samu nasuwa saboda dukiyar ta haka da masa wannan fitina har yana tunanin maraka a nauyi kenan a shedan yana gabatar da dukiyarsa akan gana wanda yake tsakanin shi da ubangiji shi su kuma da gaskiyar wannan addini ba da wani قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حيض له بالكفر داور مسلم مدينه شيما وقام لها ما هو خمس سنه كونه خمر wannan mukam ne amma mukamul majini to yawa ba isnadi ba ne kana yusalli fi haidalla bil ya kasance yana sallah a wani lambu na ta shi ma al-kufin ce wani wadin ne karibu min madina wadin mai aure ta madina wadi ne ma'ana wani fari ne daga cikin ainihin wadi na garin madina fi zama da kamar a daidai lokacin kuma shuka ta yi ta nuna ko mai lafiya kaga me ya rage sai da a tsanka a je a kai da na saidawa ko a kuma yi amfani da yana zai wannan kalkar zuri lafi ga ainihin dabi da su riga sun yi kasa ma'ana sun yi nauyi su da sun yi lusu abin da ke jira kawai a zamge su nan da fahiyar mene mu tsawon ajin bisa samariya ga yi nasu da sun kuya suna jiran mene ne ta sun biyar da ke suna jiran a yankin din ya ji amfani da ita wadda zura ilaiha fana zura ya fa ko mara a mai samari da ya kalli jinjin binan nan ya kalla ya kalla ya kalla ko sai ga abin ya burge shi sun mara ila salaji daga nan sai suna sallah ko yake sai ya dawo ya ci gaba da sallah فإذا هو لا يدري كم صلى sai raka wa raka nawa ma dai kaga yayi nisa kenan dindin da bino ya dauki hankalin sa daga sallan da yake yayi nisa fa qala sai ce laqad asabatni fi mali hadha fitna yace babu shakka tana ta same ni kamar da wannan dukiyar tawa fa da ila ukun fa da usman ibn affan wa huwa yawma idan salima sai zai samu kuma usman ibn affan kaga wannan abin ya faru a zamanin annabi ba zamanin abubakar wani ba zamanin umar wani zamanin usman wani usman ma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shekara goma da rasuwa lokacin da zan yi sai zo ga usman ibn affan Allah shi kara masa ya zo yau mai nan khalifa fa zakara a zalika sai ya bashi labarin abin da ya faru wa da ya ce kuwa sadaka don haka wannan gonan na waka baki da kullum ta bayyana ba duk wata wahala da ake yi ko da za a riga an gama yanzu lokacin cin gajiyar ne kawai ita na ba da ta sadaka ila mana fahimta faj'alhu fi sibil khair yace ya khalifa faj'alhu fi sibil khair ka amfani da shi a wajen hanyoyi na alkhairi yanzu an ba khalifa dama ya ga abin da ya ga dacewa zai yi amma dai ga sanin ya fara zuwa عثمان بن عثمان الله تعالى شعر مبتدا فباعه عثمان بن عثمان بخمسين ألفا دبو حمسين إلى منافقة أوان شلو كتن ألا أقل كتن درهم أفهمت أن فسمي ذلك المال الخميس الخمسين والنبو والنبوكي أنت أكلتها أكلتا أكلتها والنبوكي أكلتها والنبوكي الخمسين mana bana amfani da ya kalla ce ya ce ta abu da za a yi ba za a sai da ta karbi kuɗi a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin da abu abu talha ya ba da gonar ce ya karbi ta matsayin wakafi to wannan ya amma ta sai da ta matsayin wakafi a rinka amfana da ita shi ya fi ko a sai da amfani da kuɗin wannan ya amma dai hakan ce laisal abar kalfiyun ko laisal abar kalfiyun idan mutum aka ce wannan wakafi ne ga shi wani aikin alkhairi za a yi ta amfana da shi yau da kullum shekara biyar shekara goma dole za a amfana da shi na sati dai ko abin da ya kamata da haka amma dai za a ci gani ilimin na fahimta babu shakka duk abin da yake lalai zai ci gaba ko abu ne mai ci gaba babu shakka ya fi abin da yake za a karar da shi domin shi sai dai fara gaba suna da yawa abubuwa na rayuwa ne wanda kuma da ke suna nan da yawa sosai ko da ma misali a masallaci ne mu ce gina wata rana aka zama aka yi tashi dinki ya zo wurin ya ji a nemi wani fili kuma wani fili da za a nemi a na wani ne ko ba na wani bane sai a lallashi ne wannan asali a ce mishi inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin ko ba haka bane Allah ta'ala ya ce mu don haka nan khalifa yana da dama mai zo menene masalin menene abin da yake maslaha na al'umma sai ya ainihin sa wannan dukiyar a cikin al'imam malik ya saka wannan babin ne a ciki saboda daga cikin abubuwan da ke kawo sahau ma na rafkanuwa a cikin sallah shine wani abu ya zo dauki hankalin duk da wannan rayuwar da muke ciki ko ba komai ma a gaban ka دكنت ما يضم يد أجيب ولا تلقى الله تعالى الله يدفع الأمل في السهل قال آه، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى وإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس حديثي دقا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دقا أبي هريرة الله شكرا بسيطة يشي من الله صلى الله عليه وسلم يشي إن أحدكم للي ينكو إذا قام يصلي إذا يسعى صلى جاءك الشيطان شيطان يتعلق لبك عليه سي مشكل بي يتنى ما تبقى قصو يريك سام شكل لك كذا حتى لا يجري كفلا أي ويجري ما يسمعنا تورك أنا ومن نما يرفو قوبين جبا نا يكرسل كذا قوبين جبا نا يكذا قوبين جبا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد ذلك أحدكم idan da yanku ya tafi ya tsinci kansa irin wannan halin faliyar duk da da sai ne wa huwa jalis to ya tsada tsada guda biyu wa huwa jalis na halin yana da an fahimci wannan a baya mun ji hadisin abu huraira hadisin bilya dai ko irin ma'ana rafkan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam faɗa mata qa'ida ko qa'idatun amma wanda rabba ta tura masa cikin sallah ko ga abin da zai ya sujada guda biyu ko jari Alimam malik Allah ta'ala shi makara da dewa daga cikin a'immatul mazhab sun dauki wannan hadisin da suka kalle shi a matsayin hadisi ne wanda yake cin gashin kanshi ba yana da alaka da wadancan hadisan da ko su ne ba su sahabi suna ganin cewa hadisi ne wanda yake da alaƙa da manistan sahabu shakku an fahimci wannan mani tankahu shakku wanda yake shi ko kwantan ma ya aure shi sun zama ta da miji ne a shak din nan menene a shakku kun canza hausa da to wane ne a shakku shi dan kawai ko ba wasu wasu ne. to wane ne ke kawo duwatsu da ministan kawo a shaita an zama tsara'in an zama ɗaya allah ya kawo suka ce to irin wanda shi kullum kofantan ya riga ya aure shi baya rabuwa da kofanto abin da yake abin da ke gaban sa kawai idan kin aka gama ya ce mishi baka yin ba an jima ya ce mishi ka tsara a nan can ya ce mishi ka dana kayi rage to an jima ce mishi nan ma ta iya ma da kai ma ai ka kusan kai karshe ka sake bayani duk yara na ko ba ya yi sai ka kusan kai karshe ya ce maka kayi tsallake suka ce to ministan ka abu shakku don haka abin da ke kanka kawai wasu dala guda biyu ko jari fahimci wannan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنت أو هنست جلسا جلسا نبو cewa ya hadisi ya rinke shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce inni la anta lalle ni na kan manta ko ko cewa a inni la unasta akan manta da ni me yasa li a sunna saboda sunna ta ku idan hakan ya faru ya za ku ku gyara shi wannan hadisi ne wanda yake da hazan lafi Ma ko amma sa waɗansu hadisan da su zo a masu ma'anan shi ma dai kusan duk turkun da yi shi amma darasin da ke cikin ah, abubuwa da suke bidiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana da makaranta a baya da wannan makaranta ta ba su makaranta ta ba cikin littafin nan dalili ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ma'asum ne ko amma hikima ta ta ba ta ma'ana ba ta shafi abin da ya shafi rafsanwa a cikin sallah za a iya jarabtar shi da rafsanwa a cikin sallah kamar da aka jarabce shi din ya aikata kuma ya ba da mafita har muka san cewa idan an aikata wannan ya zai so da ka wannan hadisin duk da cewa min hasr ismat la asala lahu hadisi ne wanda yake da'if amma dai dunkulallen abin da yake cikin fikihun hadisi idan ka kalla ma'anan shi ka kalli sauran da hadisan babin suna ga cewa yana ba da ma'ana wanda yake mai kyau Allah ta lashe mutum وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم ابن محمد فقال الإمام مالي يجي لاباري يا إبكي تجيوا ونمتن ياتن بالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق فقال يجي إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي نكن كام رفقنوا أتكين صلى وأن رفقنوا كما تكن من يوم أخي جوانا تكن يمشي يوم ko dai duk lokacin da ya zo sallah yana da ɗaukar matsayin ko ta kan mishewa a cikin sallah ɗaya game da muka ambata da ya yi nan a ce mishi ai kaza ba daidai ba ne ya yi nan a ce mishi kaza ba daidai ba ne mun fahimci wannan فقال القاسم بن محمد القاسم ابن محمد ko ibn abi bakr ne siddiq yace ibn fi salat yace ka ci gaba da sallanka fa innahu lan yakaba anka hatta tamtani saboda wannan abin tunanin da kake yi yake zuwa maka cikin sallah ba zai taɓa dainawa ba hatta san su bi hawa ta tafi da ma'aikatan su karanta har sai ka yi da sallan ka a ƙarshe ma ya ce maka ai ba sai sallah ba ta zama ya ce ka ci gaba da sallan ka kawai ka ci an fahimci wata <laughs> ga hadisi can marfu'i a sama haka ne حتى فلبك عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس yace kai sallah kai zara guda biyar halin kana zaune shi kuma yace ka ci gaba da sallah ka kawai in ka ka tsaya kana zuwa wannan to za ka ci gaba da sallah ka gama sallah ma yace maka ka gama ya ambaci sujjada ya ambaci to yanzu ina hujja take a mawquf wanda yake a kace ko cikin matuhi a cikin marfu'i a can hujjar da ke ba amma wannan marfu'in nassi ne a babin an fahimci bayan ko ku a'a hadisi ne wanda yake mujma ya ji ila mutafakkarin an fahimci wannan hadisi ne wanda yake zo da hukunci a dunkule shaitan yakan zo madan ku sai da eh, falafat alaiha kaza da kan sallah بيجي قليلا ولا ذلك أفضل جزء سلسل نظر في الكلام شيء تجد كان ضوء أبان في إسلام هذا الشكور فانتو من كان توي شعبا من يشاء حديثنا أبو سيد من الخدري الله شكرا من تبدا حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة وثلاثة ليش فوزا وجد نايرة فليدني على على يقيني وعلى ما سيبقى don ya gini a kan abin da ya abin ya tabbatar fa me zai biyo ba zai sujjada da haka ta ce malamai suke lura ya kace wannan hadisin da wancan babin yake idan shi zan yi zo ya ma mutum talbisi bai tabbata a tsawai ba ko ake ciki to abin da yake a kan da shi ne ya gini a kan ya gini to daga nan sai ya sujjada tare da cewa a yanda da imam ali ya fahimce shi da sauran al'umma استعارة متبايا كما أنا فهمت ظاهر الحديث محكم أما ممكن يما جانا لوكشي باي لوكشي مسمى أولا مجلس ما بيستنساه الشك إذا إذا ما تو ما بيستنساه الشك فدل بعد السلام من كل تأويش يوشي شك يوشي ذا ما بين شورنا شك الإمام ابن قدامة المقدسي ينا تجتاك ضم الوسواس cikin zammul waswas ya yi magana mai kyau game da abin da ya shafi wasu wasi da kuma wannan babin da muke magana ya ce yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaitan yake bi ya sa mutum a cikin kurkuku haka ya ce cikin ya sa a cikin kurkuku ya ta horon shi ya fi dinin da shi sannan kamar da nake ambatawa akwai da yawa waɗanda yake sun gwada kuma cikin sun warke wasu ba su warke ɗari su ɗari ba amma sun warke kashi sun bisa ɗari da kwakwancin kuma in kai ma manisan ka ku shakkun ne ka ɗauki fatawan alƙasa ibn muhammad na kashi ɗaya ga zai an fahimci wannan saboda ka bayan da na ce za ka yi tahiya ka ka kai ƙarshe sai ce ka yi tsallake bai ba da ma'ana ba an fahimci akwai wanda za a ga idan ya zo sallah wata rana shi zai kama amma ina tabbatar maka idan limin zai yi ya sake kabbaran karama to tsanin kofin idan ya zo zai wannan har ma na lokacin da ko za a ga ya kame ya kimsa jirgin. sai duka gaba ɗaya daga lokacin shi ɗin sai ya ƙyale shi cewa ya ka shiga sallah duk da daga shi kuma shi ya yi kama da shi aka fara yanzu wannan lalura ce ko ba lalura Imam Ibn Qudama yake cewa babu abin da yake maganin wasu wasi daga isti'aza sai wasu da shi sai watsi da wannan musulmi ne ce maka kai ce mishi ba ko ni ce mata bai baka ce mishi to an gane ko ba za a iya ba ko da yanzu da shaidan manzo Allah ya gaya mana shaidan ne yake zuwa to kada ji tsoron fada da shaidan ya cikin kallon zai ga maka hiri ko zai ga maka hiri ba zai ga maka gaskiya ba ila mana karanta ta ba su gaya maka gaskiya zai gaya maka ƙarya zai gaya su za ka duk abin da zai gaya mana ka yadda idan za ka iya daure ya ce maka sallan ba ta yi ba ka daure ɗaya to na biyun sauƙin za ka samu ta da to na ukun ma haka ta haka sai ya kawo amma matukar matuƙar duk san da ka ji wannan kofantan ka sanya mara su kai marisan za ku shakku ne don haka nan za ka yi jada ba ajiya to babu wata rana za ka yi ba ajiya ma shi anya kamar da ya kai ba daga cikin fikihun wannan aliman mali yake cewa manisan kana ku shakku shakku ne ya yawaita gare shi amma a matsirin da ga ya daga sallan shi ta riga ta shiga shi sa ba ce mishi ya rama wani abu ba ila muna fahimta ai idan mutum ya rafka ruwa ya bar wani abu ai zai zo da shi ne ko to shi ba ce ya zo wani abu ba kawai ya tsira to idan har misali makirin jayin da zato, ainihin a sallar shi ta riga ta shiga to da me zai yi ba bukatar ya tsira wanda yake da bukata shi ne sallama yake ci gaba da kuma Allah ta ala shi taimake ah, wannan shi ne karshen al'amalu fi salawu imam ahmad ibn hanbal Allah ta ala shi makarana yake cewa umda a babin sahau hadisai ne guda biyar hadisai biyu na biyu hurera mutuwa wancan ta ne hadisa kuma sai na da kudiri mutuwa shi ma a baya hadisi ibn buhainata mutuwa shi ma a baya في حديث عبد الله بن مسعود وعند منه إشارة حديث منصور ابن المعتمر عن إبراهيم عن ألقى عن عبد الله بن مسعود تجي إسناد عند يندرجه أخف إسناد ال الكوفة وهو أخف الإسناد آه، إلى عبد الله بن مسعود من ذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم وترانا ينا صلى سيرة أجيال biyar ciko sallar azhar sallallahu alaihi wa sallam da aka yi da sallah sahabbai suka ci rasulullahi akana hadathun fi salah an samu wani canji ne a cikin sallar ya ce musu kamanya mana har yi idan da sallar shi yana da kuɗi ya yi babu wani ya ce ta kuma ya ka nan jira aka yi sallar na raka a biyar aka yi فسنى رجليه ما زال الله صلى الله عليه وسلم كم شكر فرنسا فسجل سجلتين ليس سجلت الله إلى منافق الإنسان يقول إن الإنسان لنا قد أبي سيشي إذا نابا أدفن شغل في الصلاة إذا من أبي بجرى مدين قد أجل فلم يدري كم صلى بيتنا ويصلى تابع ثلاثة أم أربعة شركة أو يكوك وركاء قدوم سيتي فليتحرى الصواب يجب فاجاء كل شيء الصواب ذكر الله صلى الله عليه وسلم da wannan hadisin da yake falafishar da sawa da hadisin abu zana hudu da yake waje bin alayar kaini abu ɗaya ne ko ko abubuwa mai guda biyu an fahimta wasu malamin suka ce abubuwa ne guda biyu amma da mamala ya ce abu ne guda ɗaya wancan an ce ta gini ne akan yaki ne wannan kuma ya ce na cikin tashi abin da yake asawa to a asawa kun shi ne abin da yake yaki ne ilimin akwai amma da mamala ce hadisai ne guda biyar abin da yake gini a yaki ne daban attihadul sawab shi kuma da ibn ma yake cewa abin da yake da attihadul sawab shi da galabatul zulm kana sallah sai kana tare to wannan ta ce ko ta kuma kun ka ce ko bar dauke ta a can matsar akwai galabatul zulm cewa ta uku ba take ko kuma ta biyun take to galabatul zulm za ta yi amfani da shi kun gane ko ba gani gane shi ma wani kokarin zai shigo me yasa saboda azzannu hujjatul fi shar ko ba haka bane zato ba na bahaushe ba azzan fi salati usuliyin hujjatul fi shar hujja ne a wannan shari'a ta mu saboda hatta da yawa mafi mafi yawan al'akamun shari'a an gina su ne akan galabatun zan ba kan yakin ba mafi yawan hadisai da ake yi sun ba da haram a cikin su za haka sun goya ta hanya wajen da yake mene zanniya ma'ana su zo kudoci mafi rinjaye haka al'amari yake ko haka da kuma yake ko haka da isnadin yake ko makaransu don haka nan الظن الراجح لجنة الشر وجهها في شريعة المسلمين don haka nan albina ala yaqin hadithun mun fahimci wannan wal bina wa tahdhi hadithun duk wanda mutum ya ɗauka ko ya ake da shi yau idan ka ga cewa al'asulan shi ne kai gini a kan gini wani sauka kawai biyu ne shi kenan shi kenan biyu ne idan kuma haɗa cewa kai na bai tahiya amma dai baka cin lokacin da ka zauna kai tahiya ne <laughs> ana haka ko ba a yi wani zai tahiyar farko amma sai ya zo zaman tahiya na biyu zai iya alkolin na irin wannan zaman da su ko ban yi ba to matuƙar mutum akwai tamyiz a cikin tunaninsa har zuwa wannan lokacin da zai iya bambanta tsakanin wancan da wannan ya gane yanzu mafi rinta ya raka a za kaza nake to hadisin abdullahi ibn mas'ud haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يغسل بعد السلام daga nan sai su tsara ba da salam kamar yadda zuwa cikin ruwayar mutum wannan shi ne hadisin da ya zo ma'adin kufa shi sa da cewa mutanen kufa suna cewa yawa ki ɗaya su tsara ba da salam irin hana idan ka ɗauko waɗannan hadisan guda biyar ka tattara su akwai hadisin imran ibn husayn mun magana kansa ko a miji da sanadi ne hasanin sanan miji cikin sa akwai shigo na wancan da ya danta iyalin وحديث مغيرة بن شعبة إلى حديث ابن بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتاشى ببركة أبيه أما حديث مغيرة شما يتاشى ببركة أبيه بيكاو حديث سيكي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا ɗayan ya tuna bayan ya miƙe to ya ci gaba idan kuma kafin ya miƙe na to ya zauna babu rafkar matan kuma ita ce da ke cin hadisin mubira amma hadisi ne wanda ke gari ta cikin da an da shi yasa hadisin Burainata ibn Burainata ya wadatar da hadisi akan hadisin Mughir za ku waɗannan hadisan guda biyar su ne inda suke kai ko mu aikabin sahawa dan ba mu manta ba a cikin su an yi ƙari an kuma yi rage an yi ƙabiliya an kuma yi ba'adiyya ko ba haka ba an yi ƙabiliya inda ake tsammanin ba'adiyya kan ka'idar an yi ƙari a cikin an kuma yi ba a biya inda ake tsammanin a duniya masara amma inda ba waɗannan matsalolin guda biyar ba liman Muhammad ya ce to ina ganin cewa ko alƙabliya da mun tattauna shi a baya hikiman da ke ciki shine ana yin ana gyaran sallah ne a cikin sauri al'imam Malik da fasan wannan tafiya بين الديانة والمقام الإمام إسحاق بن راوية شيما يتفاكم إذن أبن الإمام مالك يتفرشي جميع كم مثلنا حديثكم بداية الديانة يوم وقت الإمام أمن رجل حتى بعد أبي زيان ما ودان ثم تأيي تباوحنا مع إذن يظن أنت أنت غير المهدية إن يظن أنت رجع تتام تأيي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح لكي تتلاوح wannan shi ne ƙarshen dunkulallen bayani dangane da abin da ya shafi rukunu a cikin kallon sai mu gashi al'amarin zai kusurwa da jima'a cikin 嗯。 mafi girma mafi tsada a cikin dukiyarsa ta bai raha ke wani wancan shi ne da jin da ya sa bala ta fi sabi da ilka da yau wannan kuma wata ce wancan ita ce mafi tsada a cikin dukiyarsa kan kowane sa da kan aya da sanar da rahatatin ku ya mace ne ko ne da su a cikin dukiyoyin da Allah ya yi masa wannan ita ce mafi tsada mafi daraja ya bada ta ne yin abin da ya fi wannan cikin waɗancan da ba wannan ba shi ne yana ciki wannan abin ya faru da shi ta ma ya ba da bada wanda ya bada wancan zai kasa ba da wancan kuma ta ga wancan ayar ce ta zaburantar da shi wannan ko ta so ta damu shi matsala ne <laughs> domin babu aula ya zama ya ya ba da ta wata kalmomi Allah mafi kyau ba dole ba ne duka dai wani lokaci a shiri ba ka da iko kana iya ba da shawara wani bawan Allah kuma ba da mantuwa wani abin ya faru hali na yi yana sallah haka a sabon gaba sai wani ya zo ya kuce sai ya tambaye wani karfe na agogon masallacin na can sama ne ni kuma ina gefe a cikin masallacin sai daga yin haka kamar zai gaya mishi lokaci ba su yan sai kaga yanda ya miƙa wuyan shi sama domin ya gaba karfe na wani wani ake tambaya a waje ko mai na wani shi kuma yana masallaci yana sallah ga agogo can a sama amma daga shi mai abu ko mai na wani idan ka sa shi a can sama ba zai hana shaidan ya daga kanka ya tafi je da kalla ba sannan na biyu kuma ba zai tabin abin da ake so ba. saboda yin ana so a gani kuma ba ma'ana lokacin da ake so a duba kada sai an je can sama na ta shan wannan kila fahimta mafi kyau ne yi ba a damuwa a nan sashi daga gefe ne Allah ku ana.